أراد شكورا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna rana ta uku cikin watan ramadan a wannan masallaci masjidu ahalil beci wasu sahaba a wannan layi da ke hausawa road a kuma wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu a cikin wannan wata na ramadan domin ƙoƙarin yin bayani akan abin da ya shafi littafin allah subhanahu wa ta'ala a yayin da jiya maka faro bayani akan ainihin wato ayar lilfaƙara illadina usiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi ya hasabuhum agani aganiya amina ta'affuf daga nan alaran ma zai ƙara karanta sannan sai mu ci gaba kar makalla wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم muka ce Allah maɗaukakin sarki da ya ce lil fuqara'i muka ce allamu harfu jarri fuqara'i ismu majrurin ne bilamun wa alamatu jarrihi al-kasra ad-dahira ala akhirih shibhu jumla متعلق بخبر محذوف تقديره الصدقات للفقراء صدقة za a bayar da ita ga ainihin wato talakawa da haka suka ce wannan lil fuqara din yana da sifa Isma mausul wanda shine mabni na alal fati sai zamanto wato fi mahalli jarin na na lil fuqara da haka za a ɗauki sadaka a bayar da ita ga ainihin wato talakawa wayannan talakawan Allah madaukakin sarki ya faɗi sababi ya ce alladina uhsiru fi sabilillahi wanda fi'ilin uhsiru daga ahsara yuhsiru al-ihsaru shine masdarin fi'ilin ahsara kamar ayat da muka karanto a baya da yake wa atimmul hajj wal umrata lillahi fa in uhsirtum idan an ainihin wato tsare ku saboda haka nan lil fuqara lil muhajirin alladina ko usiru fi sabilillahi wanda aka tsare su saboda ainihin wato addinin Allah malamai suka ce su ne almuhajirin alladhina qata'u ila Allah wa ila rasulihi wa sakanul madina muhajir wanda suka ainihin wato yanke zuwa ga Allah da manzon Allah suka zauna ainihin wato garin madina wa'annan su ne wanda allah maɗaukin sarki yake magana a wannan ayat cewa za a ba su ainihin wato sadaka ɗinnan. nan da haka usiru kamar yadda aka sani fi'ilun fi'ilu madin ne mabniul lil majhul litisalihi bi wawul jama'a wa wawul jama'a damirun baridun muttasilun bi fi'ilin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in na'ibul fa'il fi sabilillahi aljaru wal majrur ne muta'alliqun bi usiru da haka fi'ilin usiru yana da ahal guda uku ko guda hudu a wannan ayar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa shi yasa malamai suka ce takadirin ayar shine ij'alu ma tunfiquna lil ladina dhakarahumullahu sifatihim al khamsa ku ciyar ga mutanen da Allah ya ambata cewa suna da sifofi guda biyar sifa ta farko shine al ihsaru wato aikin addinin Allah ya tsare su ba su da wani lokaci in ba shi ba sifa ta biyu al ajazu wato anil kasabi sun gajiya ba su da ikon da za su tashi wajen kai komo akan harkar siye da siyarwa sifa ta uku shine at-ta'affuf suna da kame kai sifa ta biyar wato ta'arifuhum bisimahum in ka kura musu ido ka mu'amalance su da kyau zaka gane cewa kuma lallai mabukata ne sifa ta biyar wato adamu su'alihim shay'an mimma fi aidin nasi ba sa neman komai kuma tare da haka a ainihin wato hannun mutane da haka shi yasa sai Allah ya ce la yastati'una daraban fil ardi ba su da ikon yin tafiya a doron ƙasa da haka ladin nan nafiya ce yastati'una fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il daraban maf'ulun bihi mansubun ne da haka fil ardi aljar wal majrur ne wal jumla fi'liya la yastati'una daraban fil ardi shine fi mahalli nasbin halul awwal kenan na usiru dan haka wannan daraban din da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace la yastati'una daraban fil ardi al imam ibn kasir yace abinda Allah yake nufi shine ya ani safaran litasabbuba fi talabil ma'ashi ba su da ikon yin tafiya a doron ƙasa wajen neman kai komo irin yadda sauran mutane suke yi wajen neman abincin ainihin wato rayuwa sun ce fi'ilin daraba idan fi ta zo a bayansa yana zuwa da ma'anar asafaru fil ardi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin wannan ayan la yastati'una daraban fil ardi ay la yastati'una an yusafiru fil ardi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida yace ya ayyuhal amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu kenan idza safartum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minin da kuma fadin Allah da yace wa idza darabtum fil ardi sai yace falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin wa'iza idza darabtum fil ardi kina wa idza safartum fil ardi da kuma fadin Allah da ya kara faɗa cikin suratul maida yace ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum idan hadara ahadakum al maut hina al na ni dawa adlin minkum akara akharan min ghayrikum sai yace in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut kenan in antum safartun fil ardi idan kun yi tafiya ainihin wato doron ƙasa haka lokacin munasaba akan wasu sukan tashi su yi sallah da daddare sannan sukan fita jihadi wasu kuma 'yan kasuwa ne idan sun je sun yi sallah da daddare wajen kasuwanci za a samu matsala da wajen jihadi Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ce inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tusufu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an sai ce alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa at wa akharuna yusafiruna fil ardi naharan kenan suna yin tafiya da ainihin wato rana wannan shine ɗaya daga cikin fi'ilin da wato daraba yake ɗauka a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan fi'ilin daraba yakan zo da ma'anan wato addarbu bil yadi duka da hannu ko kuma amfani da kayan da ake dukan mutum da su lokacin da Allah ke magana akan kafari cewa idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum sai ce fasabbitu alladhina amanu sai ce sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru sai ce fadribu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba sai ce fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan kaga wannan ad-darbu din duka ne da ake yi da makami kamar yadda yace fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqabi malamai suka ce fadribur riqaba darban ku daki wuya yi wa duka ta sannan sai duka da hannu wanda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim sai ya ce fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna sai ya ce fa'izuhunna wa hajruhunna fil madaji wadribuhunna da ma'anan duka da ainihin wato hannu sannan ad yakan zo a cikin alkur'ani da ma'anan alwasfu siffanta abu Allah madaukakin sarki ya ce mana inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ulatan fama fawqaha kenan inna Allah la yastahi an yasifa masalan Allah bai jin kunya ya siffanta ainihin wato misali sannan yace wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa bayyana lakum kaifafa fa'alna bihim wa darabna lakum al amsal wa wasafna lakum al amsal sannan Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan fis samawati wal ardi wa la yastati'un sayti fala tadribu lillahi al amsal inna Allah alamu wa antum la ta'lamun wannan kalmar addarbu abinda take dauka kenan da haka anan la yastati'una daraban fil ardi ay la yastati'una an yusafiru fil ardi ba su da ikon yin tafiya a doron ƙasa sannan ya hasabuhum al-jahilu aganiya'a wanda bai san su ba idan ya gansu sai ya ɗauka ko mawadata ne min ta'affufi saboda ainihin wato kamun kan da suke da shi fi'ilin hasiba ya hasabu kamar yadda aka sani ya ta'adda ila maf'ulun bis ne ne da haka akwai ƙura'u da suka karanta da ya hasibu maimakon wato fataha maimakon ya hasabu sai suka karanta da ya hasibu ya hasibu humul jahilu aganiya'a min ta'afu da haka ya hasibu fi'ilun ne mudari'un marfu'un hum shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam al-awwal al-jahilu shine fa'ilun mu'akkar wanda al-jahilu ala al-fa'il wanda ismu fa'il ne na jahila yajhalu al-jahilu ina fata an fahimta aganiya shine maf'ulun bihi thani na hasiba kamar yadda ibnu ya ce in sif bi fi'l al-qalb juz'ai a anira a khala alimtu wajada zanna hasibtu wanda tana daga cikin wanda ya ta'adda ila maf'ulin bi ne suke yin ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu min at-ta'affufi al-jaru ne wal majrur da haka ya hasabuhum al-jahilu aganiya a min at-ta'affuf wannan jimla fi'liya din ne shine fi mahalli nasbin halu thani na usiru kamar yadda ainihin wato malamai suka ce wanda bai san su ba in ya gansu sai ya ɗauka cewa ainihin wato mawadata ne saboda kamun kansu da haka malamai suka ce wala ya harifu haƙiƙata halihim wanda bai san halin halinsu ba in ya gansu sai ya ɗauka cewa annahum aganiya cewa sai ya ɗauka su mawadata ne min ta'affufuhum fi libasihim saboda kame wasu a cikin su ina ba ta fahimta wa halihim da kuma halinsu wa maqalihim da maganganun su. haka ɗalibin ilimi ya kamata ya zama turi gashi ko ya take ya goge ta ya wanke ta ya sa turare ya fito ya ci gaba da mazuri an fahimta yi amma sifa ta datti a ganka wani daga jaja wani ya san yadi da kai to wannan ba karantarwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama bace shi yasa imam ragib al-asbahani a littafin shi al-garib fi mufaradat al-qur'an yake cewa al-jahlu a cikin littafin Allah yakan zo da ma'ana guda uku yace na farko khuluwun nafsi min ilmi wato wurin ya zamanto ta hukunta bata san wani abu wannan ana kiran shi jahilci ina fata an fahimta wato wannan ma ana kiran shi wani nau'i ne na ainihin wato jahilci kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu sai ya ce an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimi wannan jahilcin da ake magana shine khuluwun nafsi min al-ilmi saboda kada mutum ya tsammani haka abin yake kuma ya zamanto ba haka abin yake ba sannan Allah ya faɗa cikin suratul nahl cewa thumma inna rabbaka lilladhina amilu a bi jahala sannan bayan wannan ubangijin ka wanda suka aikata aiki da ainihin wato mummuna da jahilci thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim sannan yace na biyu aljahalu yakan zo da ma'anin itiqadu shay'i mutum ya kudirce wani abu bi khilafi ma huwa alaihi sabanin yadda abu yake ina ba ta fahimta shi ma jahilci ne da haka duk yadda zaka ga wani mutum da karatu yana bayani yana zazzara ido a gidan tv da gidan rediyo in dai ya kudirce abu saɓanin yadda abu yake to kasur gumin jahili ne Allah madaukakin sarki ya ce mana wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha mai annabi musa yace qala innakum qaumun tajhaluna ku mutane ne wa jahilai saboda sun kudirce abu yadda yake domin Allah kaɗai ya kamata a bauta ma duk wanda ya kudirce sabanin bautar wani Allah ko da ka ji shi da karatu yana ta bayani to ya shiga cikin nau'i na jahilai a cikin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya kamata a yi masa biyayya mutlaka ɗari bisa ɗari wanda ya ce abu wani mutum ɗari bisa ɗari irin annabi to wannan mutumin ko da kaji shi yana ta bayani yana zazzara ido ya shiga cikin nau'i na ainihin wato jahilai irin wannan nau'in na jahilci ne Allah yake cewa annabi khudul afwa wa a'muru bil urfi wa a'rid jahili jahilina irin wannan nau'in na jahilci na annabi nuhu ya ce mutanen shi wa ya qami la as'alukum alaihi mala in ajriya illa alal ladhi fatarani وما أنا بطارد الذين آمنوا إنكم قوم إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون irin wannan jahilcin ne Allah ya ce inna aradana al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula irin wannan jahilcin ne Allah ya ce kul afa ta ta'muruni a abudu ayyuhal jahiluna irin wannan jahilcin ne annabi hud ya faɗa wa mutanen shi ce qala inna ma ilmu inda Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakin ni arakum qauman tajahaluna to wannan ma wani nau'i ne na ainihin wato jahilci sannan nau'i na uku na jahilci suka ce akwai fi'il shay'i aikata abu bi khilafi ma haqquhu an yuf'ala saɓanin yadda ya kamata aikata shi suka ce sawa'u i'taqada fihi i'tiqadan sahihan mutum ya kudirce abin kudircewa mai kyau ko ku cewa fasida suka ce kamar mutumin da ya kamata ya bada zakka lokacin zakka ya hana zakkan ina fata an fahimta irin wannan jahilcin shine wanda mutanen annan Musa suka zo suka same shi yace inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala yace a'udhu billahi an akuna min jahilin ina roƙon Allah ya tsare ni da in zama cikin jahilai wannan jahilcin ne Allah ya ce inna mattaubatu ala Allah ya amalu inna mattaubatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala sannan shine wanda Allah yake ta afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yu'minun shine wanda Allah ya liqaumin yu'min wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahama annahu man amila minkum su'an bi jahala irin wannan jahilcin ne yan uwan annabi yusuf da suka zo yace qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idza antum jahilin kuma irin wannan jahilcin ne ya ce rabbi a habbu ilayya mimma unani ilaihi wa illa tasrif anni hunna asbu ilayhinna wa a minal jahilina irin wannan jahilcin ne Allah ya jingina zuwa ga mutanen annabi lutu cewa innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajahaluna irin wannan jahilcin ne Allah ya faɗa cikin suratul furqan cewa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahum jahiluna qalu salama irin wannan ne ya faɗa cikin suratul namli cewa idza sami'u lagawa a'radu anhum wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagil jahilina ina fata an fahimta to ya hasabuhum aljahilu aganiya wanda bai san su ba in ya gansu sai ya ɗauka cewa mawadata ne minat ta'affuf saboda kamun kan da suke da su Allah ta'ala yake cewa minat ta'affuf saboda kamun kai at ta'affuf masdar ne na ta'affafa ya ta'affufu ta'affufan wanda in affafa ne yu'affifu masdar ne da zamanto ta'afif to at ta'affuf sannan fi'ilin ta'affafa kamar yadda ɗaliban lugha suka sani yana zuwa ne dan ya nuni akan at-takallum da haka idan an ce ta sabbara fulanu wani ya kallafa ma kanshi hakuri wanda fi'ilin tafa'ala yana zuwa ne ala wadani takalluf yana nuni akan takalluf tunda in an ce ta'allama fulanun kenan da ba shi da karatu daga baya ne kallafa ma kanshi sai ya iya karatu ina fata an fahimta shi yasa manzon Allah yake cewa wato khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi karatun alqur'ani ya ainihin wato sanar da su sannan Allah yake cewa ta'arifuhum bisimahum kuma kana gane su da ainihin wato alamar su su wa'annan ainihin wato mutanen ta'arifuhum bi simahum malamai suka ce wa ta'arifuhum bima yadhharu li dhawil albab min sifatihi gan mutumin da yake ma'abucin hankali ne takan bayyana akan shi dangane da sifofin su wa'annan ainihin wato mutanen imam al-qurtubi bayan ya kawo wannan maganin yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi ta'yiniha huna malamai sun karawa juna ilimi akan ta'arifuhum bisimahum imamu mujahid yake cewa al khushu' wat tawadu alama su shine khushu'i da kuma tawadu kankan da kai siddi imamu siddi yace asarul qafa wal hajja fi wujuhim wa qillatin ni'ima wato da ganin su da ganin fuskokin su ka san mabukata ne suna bukata a taimake su ibnu zairin yace rasasatu siyabihim wato tsatsagewar tufafinsu yace wa ƙala qaumun wa hakahu makki wasu malamai ma suka ce asar sujud wato alaman sujjada shine bi simahu ba imam al-qurtubi ya kawo innan maganganu ya ce qaulul awwal wato magana ta biyu ita ce tafi dacewa shine asar faƙati wal hajjati fi wujuhim wa qillati ni'ma shine ta'rifuhum bisimahum yace domin wannan maganar da aka kawo aka ce daga ciki ma alamar su shine asarar sujud yace wannan siface ce wanda duk sahabban annabi da masu kuɗi da marasa kuɗi sun yi tarayya da kanta Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai yace simahum fi wujuhim min asari sujud haka at-tawadu da khushu'i wannan siface ta duk sahabban annabi masu kuɗi da marasa marasa kuɗinsu da haka hun fi wuduhin wannan wata sifa ce da ta shafi marasa kuɗin cikin su banda ainihin wato masu kuɗin su Allah madaukakin sarki da yace ta'arifuhum bi simahum kana gane su da alamun su wanda ta'arifuhum bi simahum wannan jumla fi'liya dan muka ce shine fi mahalli nasbin halis salis la yas'aluna an-nasa ilhafa ba ma sa roƙon mutane wasu malamai suka ce da naci la yas'aluna an-nasa ilhafa wasu malamai suka ce ba ma sa roƙon da ɗai ba ma sa yi kwata-kwata ba sa yi da haka laɗin nan nafiya ce yas'aluna fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuna li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il an-nas maf'ulun bihi ne da haka suka ce fi'ilin sa'ala anan ya ta'adda ila maf'ulun bi ne an hazzafa daya kenan la yas'aluna an-nasa sadaqatan ko la yas'aluna an-nasa amwalahum ba sa roƙon mutane sadaka ko ba sa roƙon mutane ainihin wato dukoyinsu ilhafan dinnan malami suka yi magana guda biyu ko uku na larabci wasu suka ce ilhafan dinnan shine halin rabi na usiru wasu suka ce ilhafan dinnan wato maf'ulun mutlak ne ko na'ibun ne an maf'ulun mutlak kenan la yalihuna bis ali ilhafan haka suka ce wasu suka ce a'a maf'ulun li ajlihi ne Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri to fa inna Allah bihi alim Allah madaukakin sarki yana ainihin wato sana da wannan abu da haka wannan ma din wawul din suka ce isti'nafiya ce da wani sabon nan ce ake ma ismu shartin ne li gaira aqil mabnin ala sukun fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam tunfiqu fi'lun ne mudari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi hasfin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa min khairin shine al-jar wa majrur fi mahalli nasbin hal fa waqi'a fi jawab ash fa inna allaha lalle allah fa bihi ga duk abinda kuka yi na aikin addini alimun ya san wanda ya san wanda ya ki ya san wanda ya bayar ya san wanda ya ki bayarwa ya san wanda ya bayar dan Allah ya san wanda ya hana dan Allah ya san wanda ya bayar kaɗan ya san wanda ya miya fa inna Allah bihi ali. sannan alim siga ce ta mubalaga wanda yake nuna cewa babu wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi mu bi ba wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba aya ta gaba Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم بهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kafin mu shiga aya ta gaba hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim kun san Allah ya ce la yas'alunan nasa ba sa roƙon mutane a yau muka ce za mu bayani akwai roƙon da ya halatta akwai roƙon da bai halatta ba ina fata an fahimta akwai wanda in ya roƙa ya kamata a bashi akwai wanda in ya roƙa ya kamata a madduka ne ma ina fata an fahimta yi to saboda haka ayoyi da dama sun zo sun yi magana akan abin da ya shafi roƙo da hadisai wasu kuma sun zo sun ainihin wato hana hadisi cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sa'alakum billahi duk mutumin da ya zo ya ce dan Allah ku bani sai manzon Allah ya ce fa'atuhu to ku bashi wa man da'akum wanda ya kira ku zuwa ga wani abu nasa na walima ko kaza ko kaza sai ce ku karba masa wa man ahada lakum wanda ya dauki kyauta ya baku annabi ya ce fa kafi'u kuma ku saka masa in baka samu abin da zaka saka mutum ba annabi ya ce fa da ulahu kai masa addu'a wannan hadisin ya zo ya ce man sa'alakum billahi wanda ya roƙe ku yace dan Allah ku bashi annabi ya ce ku bashi to wani hadisin kuma ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato man sa'alan nasa ta takasuran wanda kuma ya roki mutane dan ya tara kuɗi fa inna ma yas'alu jamran to garwashin wuta kawai yake roka annabi ya ce ya roka kaɗan ko ya roka da yawa to ya sani garwashin wuta kawai fa yake roka dan haka in muka ga ayoyin qur'ani zaka ga suna maganan cewa akwai wasa'ilina ayan laysal birra da Allah ya faɗa an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه متن يدوكي كدين شي باينا سن كدين سيتي ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سيتي والسائلين da kuma masu tambaya Allah madaukakin sarki yace a basu wannan yasa Allah yace mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa sai ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham mu ji tsoron Allah da muke tambaye junan mu da shi akan abu a ce wani dan Allah kai kaza wani dan Allah ka bar kaza to shi yasa a gurin kuɗi zaka ji Allah yana cewa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal maharu sannan zaka ji Allah ya ce walladhina fi amwalihim haqqun ma'alum sai ce lis-sa'ili wal maharu wannan yasa Allah ya ce wa annabi fa amma sa'ila wala tanhar mutumin da yake matambaya ne karka matsa duk mutumin da ya shiga lalurar da a bayyane ana ganin ta kiri-kiri ba ƙarya ba ne ya miƙe ce don Allah a taimake shi to wannan mutumin wajibi ne a taimaka masa yana ba ta fahimta mutum ne dan kasuwa yana kasuwanci barayi sun ta da shi sun kwace kuɗin ba shi da komai ya miƙe masallaci ce ni ne wani da kowa ya sani don Allah a taimake ni da abin da zan samu jari in koma in ci gaba da sana'a to yanzu ya roƙe ku don Allah don Allah kuma dole a bashi man sa'alakum billahi wanda ya roƙe ku dan Allah ya shiga cikin irin wannan halin to a yi mi a bashi mutum ne matafi guziri ya yanke masa ya tabbata kuma guzirin ya yanke ya zo gari ba shi da inda zai kai ya je wani gari ya zo ya ce dan Allah a bashi a yi mi a bashi amma wanda yake lafiyar salo za su mai abin ya zamanto sana'a to su ne wanda annabi ya ce mutum ya roƙa kaɗan ko ya roƙa da yawa to wannan mutumin garwashin wuta kawai yake roƙa shi yasa da imamul qurtubi ya kawo wannan ayar daga cikin masail ɗin da ya fitar a cikin ayar da yace al mas'alatu tasi'a sai yace as-sa'ilu mai tambaya idan kana mutajan in yana da buƙatar fala ba asa an yukarrir al mas'alata salasa ba laifi ma yazo ya roƙa yanzu an jima ya dawo an jima ya dawo idaran wa indaran ya ba da uzuri ina fata an fahimta sai ya ce wal afdal tarkuhu amma abin da ya fi shine ya haƙura sai ya ce fa in kana al mas'ul ya alamu bidhalika wa huwa qadirun ala ma sa'alahu wajaba alaihi al ita sannan shi yace idan wanda aka tambaya ya san halin mutumin da ya tambaya sannan yana da iko kuma ya taimaka masa akan abin da ya tambaya yace to wajibi ne ya ainihi wato tambaye shi yace wa in kana jahilan bihi fa yutihi makafata an yakuna sadiqan fi su'alihi fala yuflihu fi raddihi ya ce amma mutum ya zo ya ce a taimaka masa kai da ka kasa ganewa karya ne ko ba gaskiya ba ne kai ba ka da tabbas ya ce to duk da haka ka taimaka masa ka kyale shi ka bashi da ka bashi da ainihin wato a shi ina fata an fahimta to wannan ya shiga ainihin wato ciki sannan aya ta gaba Allah madaukin sarki ya ce mana na yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari su ne wanda suke ciyar da dukiyoyinsu da daddare da ainihin wato rana sirran wa alaniya a ɓoye da bayyane da sirran da alaniya wasu malamai suka ce ainihin wato hal ne suna ɗaukar dukiyarsu su bayar mun ce sirran shine waccan ayar da muka karanto in tubudu sadaqati fa ni'ma ya wa alaniya wa in tuktuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum dan haka Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wa'annan suna da sakamako a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wato babu tsoro tattare da su ranar da za su ainihin wato tashi gaban Allah subhanahu wata'ala wala kuma hasanun kuma ba za su yi bakin ciki ba dan sun bar wani abu na ainihin wato duniya an da wucewa da gawa manzon Allah ya ce al mustarihun aw mustarahun minhu sahabbai suka ce ya rasulullahi mal mustarihu wal mustarahu minhu annabi yake cewa wato al abdus salihu bawa na kirki in ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya huta da wahalar duniya da bala'inta da tashin hankalinta yanzu ya ciranci zuwa ga rahama Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk mutumin da ya bar duniya da imani to fala khawfun alaihim wala hum yazun ran da zai tsaya gaban Allah bai cikin tashin hankali sannan baya bakin ciki akan wani abu dan ya bar duniya da haka Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون شيني ولا خوف عليهم ولا هم يهزمون آية تقبع الله يتيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أتسكين آية دمك كرنتا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وألانيا ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما لمن بلاغ سكتي أتسكين وانا آية ميكرنتي أكون فن من فنون البلاغة أكون فني دقتكين فنون بلاغة wa huwa al-muqabala shine abin da ake ce masa muqabala sun ce al-muqabalatu fil lugha shine al-muwajahatu ka fuskance ni in fuskance ka amma istilahin su sun ce an yi uta bi ma'anaye ne au aksar a zo da abu yana daukan ma'ana ɗaya ko ma'ana biyu sun mai uta bi ma yuqabilu zalika ala tartib sannan abu da abin da yake fuskantar wato wannan abun a jere suka ce attibaku ya mai moti mai magana akan attibaku tsakanin allailu wan nahar da kuma sirran wa alaniya sannan attibaku a gurin malaman balaga yana da sura guda biyar akwai muqabalatu ma'aniyaini bi ma'aniyaini kaman fadin Allah da yace falyada haku qalilan wal yabku kaseeran jazaan bima kanu yaksibun sannan akwai muqabalatu salasin bi salasin kaman ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is sana akwai muqabalatul arba'ati bi arba'atin muqabalan abu hudu da abu hudu kaman fadin Allah da yace fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil fa saniyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagana wa usra wani sha'iri bayan ya kawo baiti sana akwai khamsin bi wa yadda wani mawaƙi ka suka ce akwai muƙabalata sittin bi sittin wannan wani babi ne na ainihin wato balaga Allah ta'ala ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya ce alladhina ya'kuluna riba wanda suke cin ainihin wato riba Imam al-Qurtubi ya ce Allah ya faɗi ci ne amma ba dole sai ci ba an faɗi ci ne saboda shine mafi yawancin amfanin abinda da dan adam yake karba ba ci ba har karban ba dan sai da annabi ya tsine mu wajen abubuwa guda goma akan riba da mai bayarwa da mai shaida a kanta da wanda ya sa hannu da wanda ya rubutu duk ya ce Allah ya tsine musu albarka malamai suka ce an biyo matakai guda hudu wajen haramta riba irin yadda aka biyo matakai hudu wajen haramta giya mataki na farko suka ce shine wato faɗin da ya faɗa cikin suratul rum wannan shine mataki na farko da Allah yake cewa wa ma min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wannan shine mataki na farko suka ce inna riba la thawaba fihi inda Allah riba ba shi da wani sakamako a gurin Allah subhanahu ta'ala sai wannan aya ta yi shiru kamar yadda cikin suratul nahli akan maganar haranta giya Allah ya ce wa min samaratin nakhili tattaqiduna minhu sakaran wa rizqan hasana sai aka ja baki sai aka yi shiru ba a ci komai ba mataki na biyu malamai suka ce alqallaha ta'ala alal muslimina darasan Allah ya jefa wa musulmi darasi wa ibaran da kuma abin lura daga tarihin yahudawa wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu cin riba sai suka ci riba dan haka fa Allah bi ma'asiyatihim sai Allah ya musu azaba saboda cin riba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nisa ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kasira sannan yace wa akhadhihim riba da kuma karɓar riba da suke yi sannan wa qadnuhu anhu kuma an hana su an ce kasu ci riba wa akalihim amwalin nasi bil batil wa atana lil kafirin minhum azaban alima sannan mataki na uku malamai suka ce shine walam yaji innaha sarihu wato hani bai zo ba kai tsaye walam yakun illa nahayin juz'iyyan an riba al fahish wato wani bangare ya zo ya nuna cewa haramun ne na riba amma ba duka ba wannan ribar ita ce riba wadda za mu zo mu magana a kanta wadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba adafan mudaafa kada ku ci ribar ninkin baninki mataki na hudu wajen haranta riba na ƙarshe ita ce ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa adanu bi harbin minan Allah ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وانا شيني مراتب da malamai suka ce Allah ya bi wajen ya ainihin wato haramta ainihin wato riba al-imamu ibnu kasir Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama yace ba'ada an dhakara ta'ala bayan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci al-infaq fi sabilillah ciyarwa akan addinin Allah wa tasadduqu ala ibadihi da kuma yin sadaka akan bayin shi wa ifradi zakati da kuma fitar da zakka shar'a an ardi hali akilin riba sai Allah ya fara gitto da halin maciya riba wa amwalin nasu bilbaɗin da kuma masu cin dukiyar mutane ta hanyar banna wa anwa'i shubuhati da kuma nau'i nau'i na shubuhat da suke kafa hujja da su dan a cikin ayan sun ce me dalika bi annahum qalu innamal bai'u misl riba kaga shubuha ne sun ce to me bambancin siye da siyarwa da riba ai ba wani bambanci haka suka ainihin wato faɗa da haka malamai suka ce arriba fil luga shine ibaratun al ziyada ibara ne na abu ya ainihin wato ƙaru sukan ce akan ce raba yarbu izazada idan abu ya ƙaru a cikin suratul hajji da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan halitta ɗan adam da ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'athi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudaga mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa wa nuqirru fil arham wa nubayyana lakum wa nuqirru fil arham ila ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمن لكي لا يعلم من بعد علم شيئا sai ya ce watar da hamidatan fa'iza an zalna alai alma'a wa rabat bi ma'ana wa rabat shine wa zadat sai ta ainihin wato ƙaru kamar yadda ya faɗa cikin suratun rum ya ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa'iza an zalna alai alma'a tazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamuhyi al-mauta innahu ala kulli shay'in qadir amma yadda ya ce wa ma atitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda allahi kenan fala ya zaru inda Allahi ba zai karu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka suka ce ibara ne akan abu ya ainihin wato karu da haka suka ce akwai riban nasi'a akwai riban fadlu riban nasi'a suka ce fa huwa al-amru alladhi kana mashhuran shine al'amarin da yake mashhur kamar yadda wato fakharur razi ya kawo a littafin sanata sini wato mafatihul ghaib yake cewa kana mashhuran muta'arrifan fil jahiliya ya shahara ya zama sananne a jahiliya wadalika annahum kanu yadfa'una mala shine mutum zai dauki kudin sa ya bayar ala an ya akhudhu kull shahrin qadaran muayyan akan zan dauki kudi na zan baka uwar kudin yana hannunka amma duk wata zaka kawo min kaza wa yakunu ra'sul mali baqiyan amma kuma uwar kudin yana nan mutum ya dauki misali dubu goma ya ci ya baka ranci amma rancen ne ya ce duk wata za ka kawo masa dubu ɗaya ko ɗari biyar kuma dubu goman sananan ina fata ta fahimta dubu goman sananan ma idan hallar dainu idan ka biya bashin talabul madiyuna na biyar mali sannan wanda ya ɗauki dubu goman ya baka sannan kuma ya ce ka dawo masa da dubu goman sa fa in ta'addara alaihi al'ada'u idan ka kasa biyan wato wannan dubu goman zadu fil haqqi wal ajal sai kuma kuɗin ya dinga ƙara wanda ita ce riba mafi muni wanda bankuna suke amfani da ita ita ce ribar da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa shi ta ce cin ribar ninkin ba ninki Allah ya kiyaye sana akwai ribal fadlu Sheikh Muhammad amin Shankiki a littafin shi na tafsiri Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yake cewa wato haka gairu wahidin al-ijma' ala tahrim ribal fadl da yawa daga cikin malamai sun yi kaito ijma'i akan ribal fadlu shi ribal fadlu shine baina kulli wahidin min as mazkura nau'in abubuwa guda shida yace fala yajuzul al-fadlu baina adh-dhahabi wal fidda bai halatta ba a samu tafaduli tsakanin me baina adh-dhahabi wadh-dhahabi tsakanin zinari da zinari wa baina al-fidda wal fidda wa baina al-bur wal bur wa baina ash-sha'ir wal shair wa baina at-tamr wat-tamr haka nan gishiri da gishiri ko da hannu da hannu ne kenan bai halatta ba a samu tafaduli tsakanin naira dubu ɗaya sabuwa da naira dubu ɗaya tsohuwa ina ba ta fahimta ya kamata in na baka naira dubu ɗaya tsohuwa in na baka naira dubu ɗaya ne sabuwa to ka bani tsohuwa kada in ce to ni yanzu tawa sabuwa ce ko kuɗi na yan naira hamsin hamsin ne sababbi yan dubu ɗaya ko yan naira ɗari ɗari ne yan dubu ɗaya da haka yanzu zan baka dubu ɗaya za ka bani dubu ɗaya da ɗari ɗaya yanzu da an yi haka ribar fadul ya riga ya shiga ciki shi yasa wanda suke yin wannan a bakin banki su je su zauna wai suna ba da canji ba haka ake ba wai suna ba da canji in ka zo kana neman sababbin kuɗi yan ɗari biyu biyu yan naira ɗari ɗari yan naira hamsin hamsin sai ka ba su dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu su kuma su baka dubu ɗaya wanda ko da ɗari uku haka ake yi to wannan tun da dai wato kuɗin ɗaya ne aka samu tafaduli yanzu riba ya riga ya shiga ciki kuma wannan haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka masu wannan sana'a su ji tsoron Allah su je su nemi wani aikin in ba haka ba wallahi mutum zai gama ci ya sha ya yi kiba ya je lahira Allah ya kama shi ya wulla shi wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yanzu da muna karatun nan za a zo da labari a ce ga wani can ya turmushe mamashi ya yi zina da ita waye ba zai ga girman zunubin ba kowa sai ya ga girman zunubin an dinga salati a gurin nan kenan amma cewa yi cin kwandala ta riba ya fi zunubin a gurin Allah ya fi girma gara mutum ya turmushe mamashi daidai ci kwandala ta riba shi yasa yana daga cikin abin da zamu karanta a ciki wanda Allah ya ce fa in lam fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli amma in aka samu at-tafaduli tsakanin dalar amerika da kudin najeriya kaga akwai bambanci to wannan ya halatta amma shi ma ya zama to yadan biyadan hannu da hannu in na dauka na baka ka yi ne ka bani ba ina neman abin nan ba ko riyal na saudiya da naira rawa naira najeriya ya halatta a canji in baka naira kaza ka bani riyal kaza amma ya zama towa yadan biyadan hannu da hannu ina fata an fahimta da haka Allah madaukakin sarki ya alladhina ya'kuluna riba wanda suke cin riba da haka alladhina ismu mawsulin ne mabnun ala al-fati fi mahalli raf'in mubtada ya'kuluna fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il الربا شين مفعول به منصوب جملة فعلية يأكلون الربا في محل رفع خبر مبتدا الذي والجمله فعليه صله الموصول لا محل لها من الاعراب لا يقومون بدا سميكي با لا نافياتي يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه فيما ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل إلا وسسكتي أداة الحصر وسكتي أداة الاستثناء دك ولا كدوكا yayi a gurin ainihin wato malaman larabci illa wato kama ya qumul ladhi yatakabbathu hu shaytanu min al-masi wanda yake cire riba ba zai tashi ba ranar alkiyama ya tsaya gaban Allah sai kwatankwacin wanda shaidan yake ainihin wato bige shi da haka suka ce ka dinnan harfu jarra ne litashbi ma dinnan kuma harfu masdarin ne da haka ya qumu fi'ilun ne mudari'un marfu'un alladhi ismu masulin ne mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il da haka wal jumla fi mahalli wal jumla wato ya komu fi wal jumla fi'liya wal masdar al muawwal mimma fi mahalli jar bi kafin wa shubuhu jumla al jar wal majrur fi mahalli wato jarrin wal jumla wato illa adatu hasarin dinnan kafu dinnan harfu jarrin ne litashbi ma wato harfu nasbin ne wa masdarin harfu nasb harfu masdarin ne يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والمصدر المؤول مما في محل جر بكاف ذاك يتخبطه الشيطان فعل وفاعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر جملة فعلية إتت سلة الموصول لا محل لها من الإعراب ذاك سكتي أقوي تقدينا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا قياما illa ka kiyamin ladhi ya takabbatu shaytanu min al-masi kwatan kwacin wanda in ya miƙe shaytan yake ainihin wato bige shi da haka malamai suka ce ai la yaqumuna min quburihim yawm al-qiyama ba za su miƙe ba daga cikin kaburburan su ranar al-qiyama illa kama yaqumu al hala sar'ihi sai face kamar wanda ake kayar da shi lokacin da yake kayuwa wa takabbuta shaytan lahu da kuma bigewar shaytan gare shi wa annahu ya yaqumu qiyaman munkaran wannan alama ne na cewa dukkan maciyar da ba zai tashi tashi mummuna ranar tashin alkiyama ina fata an fahimta saboda imam al-qurtubi bayan ya kawo wannan ayan yace al-mas'alatu al-ashira matsala ta goma a cikin wannan ayar shine fi hadhihi al-aya dalilun ala fasad inkari a cikin wannan ayar akwai dalili na bacin mutumin da ya inkarin akan man ankara isra man ankara sar'a min jihatil jinni wanda ya inkarin cewa aljani yana shiga jikin mutum ko yana bige shi imam al-qurtubi yace a cikin wannan ayan akwai raddi tattare da shi ina fata an fahimta da haka a cikin malaman salaf ba samu ba an yi inkari cewa aljani na shiga jikin mutum ko bai shiga fa khalafa min ba'dihim khalifun sai da yan baya suka zo aka yi ta sabani wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza to mu dai mun tabbatar aljani yana shiga jikin mutum wasu ma sun ce ƙarya ne sai suka ga abin a aikace ina fata an fahimta aljani ya shiga jikin mutum Allah ya kiyaye dalika wannan ya faru ne bi annahum qalu saboda sun ce innamal bai'u mislu riba saboda sun ce wato ai da siye da siyarwa ba bambanci da shi da riba kun ga wannan shine ainihin ta'addanci duk mutumin da ya kalla abin da Allah ya haramta ya ce halak ne wannan da ijma'in malamin ya zama kafiri da haka zaɗin ismul ishara ne mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mutala allamu lamul bu'ud kafin harfun ne lil mukhatab ba'u dinnan harfu jarrin ne anna harfu nasbin wa tawkilin anna harfu nasbin wa masdarin wa tawkilin ne hum fi mahalli raf'in ismu anna qalu jumla fi'liya ne fi mahalli raf'in khabaru anna wato wa shibhu jumla الجار والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالباء والشبه جملة الجار والمجرور في محل رفع خبر ذلك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إنما سنتي آلات حصر نكو الكافة ko ma sun ce kafatun wa makfufa la amala laha da haka duk inda ta zo aka samu ma a gabanta an san cewa ba a ta aiki albai'u shine mubtada mislu shine khabar wa huwa mudafun arriba mudafun ilayhi sai Allah ya mai da martani yace wa ahallallahu albai'a Allah ya halatta siye da siyarwa amma wa harrama riba kuma ya haramta me riba me yasa Allah madaukakin sarki ya halatta wato siye da siyarwa ya haramta riba sannan malamai suka ce a wannan ayar Allah ya kawo cewa ahallallahu albai'a ba tare da ya yi masa kaidi ba amma a wasu guraren da hadisai Allah ya yi ma ainihin wato ciniki ƙa'ida shine ya faɗa daga cikin ka'idar ciniki ya ce la tubdilu sadaqa ya ya ayyuhal ladina amanu la la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum sannan hatta lokacin da za a yi kasuwanci akwai lokacin da Allah ya haramta shayira wa idza ainihin wato ya ayyuhal amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay a wannan lokacin haramun ne a ci gaba da ainihin wato siye da siyarwa to akwai anwa na ciniki da ake yi daban-daban wanda sai an koma littattafai na fiƙihu lokaci ba zai bayar ba a ambace su daga cikin littattafan hadisi da cikin littattafan fiƙihu akwai nau'i'ikan ciniki ɗaiɗai guda goma sha biyar da malamai suka ce haramun ne wanda mutane suke yi in lokaci ya ba wata rana a ambaci anwa na ciniki da mutane suke wani yake haramun ne an fahimta yi da haka faman ja'ahu mau'izatun min rabbih wanda wa'azi ya zo masa daga gurin ubangijinsa yana yin abu cewa ba kyau to fantaha to abin da ake so shine ya hannu daga yanzu ya sami ya sa iyaka fa'u din suka ce shine fa waqi'a na man lahu din nan aljarul majrur shine fi mahalli raf'in khabarun muqaddam ma ismu mawsulin shine mabnin ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akkar falahu ma salafa to ya dakatu wato abin da ya falahu ma salafa abin da ya gabata ya riga ya gabata wa amurhu ilallah al'amurinsa yana gurin Allah wasu malamai suka ce wa amurhu ilallahi yana gurin Allah ta ai wannan gaba ya koma ya ci gaba da ci ko kare koma ya ci gaba da shi wannan al'amarin bi hannunka in dai ka masa wa'azi yanzu ya dina shikenan ya daina wa man ada wanda kuma aka yi masa wa'azi ya ji ya fahimta ya gane cewa riba ba kyau haramun ne bayan ya tuba ya koma Allah sai ce fa ula'ika ashabun nari wa'annan su ne ma'abutawa ma'abuta wuta sannan hum fiha khaliduna sannan za su dawwama a ciki da haka wani tayewa ya tambaya ce to ai cin riba ba shirka da Allah bane ba kafirci bane to ta yaya za a ce hum fiha khaliduna za su dawwama a ciki sai malamai suka ce matsala ce guda biyu kalman alkhulud dama yakan ɗauki abu guda biyu daɗewar abu a guri ana ce masa alkhulud kamar yadda kuma dawwama abu a guri ake ce masa ainihin wato alkhulud shi yasa ayat da Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima to kaga yace khalidan fiha da haka alkhulud ko ya ɗauki lokaci mai tsawo a wuta ko kuma ya ɗauki har abada da haka wanda ya ci riba ba tare da yana halatta ribar ba to in ya shiga wuta ko in ba sa abu sai ya yi shekaru da yawa a wuta da haka daɗewa a guri ma ana ce masa kulud a larafi shi yasa asalin kalmar kulud suka ce daga turke ne ko murhu wanda ake amfani da shi mafi yawanci da a ƙasar hausa idan aka ce akwai murhu a gida irin wanda ake girki sai ka ga. kai ma haka ka taso watakila babar mutum ma da aka auro ta ita ma zuwa ta ga wannan murhu daga wannan dadewar da murhu yake a gurin sai suka samu kalman alkhulud dadewa a guri shi yasa mu ma a cikin mutane muna sa mu sunaye Khalid duk wanda aka sa masa suna Khalid ba an sa masa sunan da niyya cewa zai dawwama a duniya ba zai mutu ba yana fata mun fahimta kamar yadda Allah ya ce watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin Allah ya ce walau shi'ina la rafa'anahu biha nahu akhlada da ilal ardi ba ya nemi ya dawwama a duniya ba har abada ba sai dai ya nemi ya dauki lokaci a ina a duniya walakin nahu akala da ilal ardi dan haka fi fiha khaliduna za su dawwama a cikin wuta da waccan magana da suka faɗa zalika bi annahum qalu innamal bai'u misl riba saboda sun ce da saye da siyarwa diddi ne haramta abinda Allah subhanahu wata'ala kuma ya ya haramta wannan kafirci ne wannan malamai sun ainihin wato tabbatar da ainihin wato wannan da haka li'irabin da ne nace alladina ismu mawsulin ne mabniun alal fati fi mahalli raf'in mubtada ya'kuluna wato jumla fi'iliya ya'kuluna riba fi'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi jimla fi'iliya fi mahalli raf'in khabaru ainihin wato mubtada kuma ita ce silatul mawsulin la mahalla laha ainihin wato min al-i'rab ina fata an fahimta Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce mi yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim da haka la yaqumuna wato ba sa tashi wato jimla fi'iliya ta gaba ita ce fi mahallin rafin khabar mubtada na allazi Allah ta'ala ya samu dace yamhaqullahu riba Allah yana shafi albarkar riba amma yurbi sadaqat yana haɓakar abin da aka bayar da shi ta ainihin wato hanyar sadaka imam al-qurtubi ko imam ibnu kasir yake cewa yukbiru ta'ala ibadahu Allah yana ba bayansa labari annahu yamhaƙun riba Allah yana tafiyar da riba wa yuzhibu man yadi min yadi akilihi barakata malihi sannan Allah ya tafiyar da wato albarkar dukiya ga duk mutumin da yake da ita wa yuhlikul mal alladhi dakhala fihin riba kuma duk dukiyar da riba ta shiga ciki to sai Allah ya halakar da ita fala yantafu bihi ahadun min ba'dihi kuma in ka tafi ka tara dukiyar riba ka bari to duk wani mutum kuma bai sai amfana dukiyar riban ba kuma dan wannan aya ta tabbata Allah ya tabbatar wa da mutane maqauluhul haq maganansa gaskiya ne wa man asdaqu minallahi hadisa sai ya bar banki na riba sai ya kai duk inda zai kai sai ya wargaza shi ka'idan yamhaqullahu riba ta tabbata Allah yana shafi duk wani abu na ainihin wato riba to ana nuna cewa lokaci yayi wa yarbi sadaqat Allah yana haɓakar da abin da yake na ainihin wato sadaka ne malamai suka ce ayar da Allah ya ce ma atitum min riban fala yarbu inda Allah shine yamhaqullahu riba amma wa ma atitum min zakatin abin da kuka bayar na me na zakka yuriduna turiduna wajh Allah fa ulaika humul mud'ifuna wannan shi za a shine wayur bis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim Allah bai san dukkan mutumin da yake kafiri ne sannan mai yawan zunubi kafar siga ce ta mubalaga asim ma siga ce ta mubalaga mai yawan zunubi da haka ana nuna ainihin wato lokaci yayi kamar yadda muka bayani lokaci na wato maganar neman taimako tana nan a buɗe kuma lalle ya kamata mutane ainihin wato taimaka ba maza ba ba kuma ainihin wato mata ba ba kuma sai mala'uwa kamar yadda muka zauna muka yi lissafi da za mu samu mutum dubu su ba mu naira dubu a cikin jihar nan a shekara ɗaya mutane insha Allah kuɗin santan nan ta samu kuɗin da za ta riƙe kanta kuma za a iya amma shi ɗan ba zai bari ba an fahimta a yi saboda haka mun bara mun yi wannan gangamin ba a samu wato amma insha Allah bana muna tunanin haka muna buƙatar a jihar nan a samu mutane da za su yi mana alƙawarin za su ba mu naira dubu duk wata mutum dubu kafin ramadan mai zuwa ya dawo insha Allah eh Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya sa mu dace wanda suke taimaka Allah ya saka musu da alheri abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa barakatuh